jihar kance ko tsohuwar jiha wadda ake cema lokacin nan mata mai suna da tarihi wajen tsaron gawo tunda in ka diba jihar kance sai in ce ita ɗai ce wadda za ka samun gawo barjak ga shirin ko ina alhamdulillah duk da wannan yana samun matsala menene ke kawo matsala ga wannan nau'in ice a kance makiyaya ne kawai nan su suke kawo matsala nan a cikin jihar kanci In bancin makiyayan nan sai wasu mata masu in ce son banza tunda mun samu labari mun gani kuma kawal mata su suna dan son 'yan itatuwan nan sai suna ba kawal makiyayan nan wata dussa kuli-kuli don su su zo su sare in sun ka sare sai su zubar su su yayi wannan itatuwan su gani suke kawal an musu aiki nan ba su san kuma an cuta ma rayuwar karkara ba matsala gawo nan dai gaskiya ba a samun saran shi jama'a na wurin amma makiyaya ɗani ke saran shi makiyaya nan kuma sun saba ma dabbobin su da cin abu ɗanye kuma matsalan nan lokacin da take faruwa lokacin rani ne waɗanne matakan ne kuka yi tunani domin yaƙi da wannan ɗabi'a muna bakin mu. tunda in na ɗaukan ma misali wata wanda ya wuce mun zagaya da prefe mun yi kwamin ɗin nan tara mun ka wayan mu mutane da kai mun ka musu butun dokokin da duka sun ka shafi gandun daji ni kwatanta musu da kwai ice 23 a Nijar wanda doka ta hana a taba su ko da tilas ta kamata sai ka taba su da kwai tanadin da doka ta ce ga yadda za a bi a taba su na ba da su munan mu na ɗaiɗin su dai gawo ne saura da su kuka da ƙirya duk a wannan itatuwan mun bayyana musu su halkala 23 mun ce gwamnati ta kare su mun ƙara ba su haske bisa duka albarkar da a cikin gawo. Kuna jin jama'a sun gamsu a sakamakon wannan waye kai? Sun gamsu da haka nan tun da har da daddare wallahi an kiro mu gashi ana saran gawo. Komin guda ne abban samu an ka kiro mu ba an ka ce a ah, ga anan makiyaya suna saran gawo kenan sai mu aika mutanen mu su yi maganin wannan abin. To kenan wannan tsaro ya kamata dabor ga su 'yan karkara da suke amfani da wannan itatuwa su ne ido tun tunda in babu itatuwan nan babu rayuwa a duniya kun ga yanayin damuna da yake zuwa in babu su kenan mu rayuwar mu ta tagayyara.